daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin bayan labarai akwai shirin nan na ko kusan sai kuma duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jagoran jin juhali musulunci a nan kasar iran ya sanya sheikh na'im qasim shugaban kungiyar hezbollah a matsayin wakilinsa a kasar lebanon ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce mutane masu wayo maimakon su yi kuskure ya kamata su yi hankali kafin su ɗauki mataki musamman wanda aka ɗauka kan iran daga amurka sannan za ku ji cewa shugabannin falasɗinawa sun yi allah da shirin amurka na kwace gaza daga hannun falasɗinawa yanzu kuma ga cikakkun labaran a wani umarni da ya bayar jagoran junjo hali musulunci a nan ƙasar iran imam said alila khamnai ya sanya babban sakataren ƙungiyar hezbollah na ƙasar lebanon wato said na'im qasim a matsayin wakilinsa a ƙasar ta lebanon bayan shahadar said hassan nasrullah da kuma said hashim shafiuddin an zaɓi sheikh wato na'im qasim a matsayin babban sakataren ƙungiyar hezbollah a ƙasar lebanon kafin haka dai shahid said hassan nasrallah ne shine yake wakiltar jagoran a ƙasar ta lebanon jaridar daily trust ta nigeria wato jaridar alƙa'im ta ƙasar lebanon ta ce kasim dai ya taka rawan a zo a gani da ƙungiyarsa ta shiga a yakin da ƙungiyarsa ta shiga da ƙasar isra'ila a cikin watanni goma sha biyar da suka gabata kuma ana sa ran shi ne zai zama mai fitar da ƙungiyar zuwa tudun tsira a ƙasar lebanon ya kuma jagorance ta zuwa matsayi babba a nan gaba shugabannin falastinawa daga ciki hadda ƙungiyar hamas da kuma jihadil islami duk sun yi allah wadai da shirin shugaba trump na ƙasar amurka na sake kwace gaza daga hannun falastinawa kafin nan da ɗan wani lokaci kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran yana ƙalta shugabannin falasɗinawan suna faɗar haka a daidai lokacin da trump yake cewa zai ƙwace gaza ya sake gyara ta kafin su sake dawowa amma da alamun ƙarya ne wani daga cikin falasɗinawa yake cewa abin da hamshe isra'ila bai ƙwace a hannunta a cikin watanni goma sha biyar ba shugaba trump ba zai iya kwace shi a hannunsu da sauƙi ba a ranar talata da ta gabata ta yi shugaban ƙasar ta amurka donald trump ya bayyana cewa zai kwace zirin gaza daga hannun falasɗinawa falasɗinawa kimani 61,700 ne suka rasa rayukansu a halin yanzu a cikin yakin watanni goma sha biyar da suka fafata da hamci kasar isra'ila ta ranar bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci a lokacin da yake mai da martani ga jawabin shugaban ƙasar amurka donald trump a jiya laraba ya ce takurawa mai tsanani ya karye a halin yanzu kuma lokaci ya yi da shugabannin ƙasar amurka su yi amfani wajen hulɗansu da ƙasar iran abbas arakci ya faɗi haka ne a jiya laraba kan cewa takura mafi muni ya karye a ɓangaren amurka kuma a sake ƙara takurawa ƙasar iran da wani takunkumi kusan hauka ne a wani ɓangaren kuma arakci ya bayyana cewa dangane da faɗin shugaba donald trump cewa ba zai taɓa amincewa iran ta mallaki makaman nukiliya ba ya ce iran memba ce a hukumar npt kuma yarjejeniya ce wacce ta zama lamuni ga kasashen duniya na wata ƙasa ba za ta mallaki makaman nukiliya ba sannan iran ta bayyana cewa ba ta neman makaman, makaman nukiliya a duk tsawon shirinta na makamashin nukiliya sannan dole ne kuma a barta a haƙinta na amfani da fasahar nukiliya na zaman lafiya ba na soje ba daga ƙarshe arakci ya ce hukumar iaea e mai kula da al'amuran nukiliya a duniya ita ce take da alhakin kula da wato shibiyoyi da ake sarrafa makaman nukiliya ko kuma makamashin nukiliya don haka wannan kuma kofar a buɗe take ga duk wanda yake son sanin shirin nukiliyar ƙasar iran masu sauraro labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mataimakin shugaban ƙasar iran kan al'amura na musamman wato muhammad jawad zarif ya bayyana cewa tattaunawa kaɗai da amurka ba zai warware matsalolin ƙasar iran ba kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto muhammad jawaz zarif yana faɗar haka a taron majalisar ministoci da aka gudanar a jiya a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa wato dole ne wato dole ne ƙasashen amurka ko kuma ƙasar amurka ta fahimci cewa wato takunkuman da ta ɗora ƙasar iran bai amfana ba kuma a halin yanzu iran ba za ta shiga wata tattaunawa da ƙasar amurka ba sai in ta ɗage wa'annan takunkuman da ta ɗora wa ƙasar na shekaru masu yawa wanda kuma ya gurgunta al'amarin tattalin arzikin ƙasar da dama a jiya ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump a lokacin da yake hira da 'yan jaridu a birnin new york tare da benjamin netanyahu prime minister ƙasar isra'ila ya bayyana aniyarsa ta shiga wato tattaunawa da ƙasar iran kuma yana son haɗuwa da shugaba masu pezeshkian don su gana amma duk tare da wannan maganganun nasa a fili dai ba za su tabbata ba don iran a hali yanzu samun kanta ba da sauƙi ba ne gwamnatin ƙasar iran ta yi allah wadai da shirin amurka na kwace gaza da kuma korar al'ummar falastinu daga su ismail baƙa'i kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana haka a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa yin haka ƙara faɗaɗa hamsin ƙasar isra'ila ne kamar yadda take so kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasa ta iran ya ce hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa don haka mafi yawan ƙasashen duniya sun allah wadai da hakan masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka da hada da shirin bayan labarai da kuma shirin nan na ko kusan akwai duniyar yau sannan shirin na ƙarshe shine Afirka a yau da wannan kuma masu sauraro muke cewa a yi ni lafiya To a sharhin na yau za ku je martanin duniya game da kalaman Trump na cewa Falastinawa ba su da zaɓi dole ne su bar zirin Gaza. A yayin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda ke ziyara a Amurka ya yi maraba da kalaman na shugaban Amurka Donald Trump na cewa Falastinawa ba su da wani zaɓi dole ne su fice daga zirin Gaza. kasashen duniya na cigaba da mayar da martani da kuma tar da kalaman na Trump. Shi dai shugaban na Amurka yayin wani taron manema labarai da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wannan talata ya bayyana cewa Hamas ba za ta sake samun ikon siyasa ba sannan Falastinawa ba su da zaɓi dole ne su bar zirin Gaza. Wannan ya ƙara fido cewar da Trump ya yi game da makomar ta Gaza inda kwanan nan ya buƙaci kasashen Jordan da kuma Masar da su karbi falastinawan gaza kafofin yaɗa labaran isra'ila sun yi sharhi daban-daban game da batun inda suka ce batun ba wani sabon abu ne ba hasali ma shine ainihin abin da masu tsoron ra'ayi na isra'ila irin su ben gir da smotrich ke ba da shawara tsawon watanni nan take shugaban falastinawa mahmud abbas ya yi watsi da shirin amurka na mamaye yankin zirin gaza da kuma kiran da donald trump ya yi na tilastawa falastinawa kaurar dole sanarwar ta karar da cewa dangane da kiran da amurka ta yi na a fitar da falastinawa daga gaza ba za mu bari a tauye hakkin al'ummar mu ba ga mahmud abbas waɗannan shawarwari sun ƙunshi mummunan keta dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma jaddada cewa ba za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin ba ba tare da samar da ƙasar falastinu ba bisa tushen samar da ƙasashe guda biyu a nata bangare hamas ta mayar da martani mai ƙarfi inda ta zargi donald trump da iza wuta da ra'ayinsa na mamaye Gaza muna yin tarar da Allah wadda da kalaman na Trump daga kautar lafazi in ji wata sanarwa daga kungiyar Hamas. Hamas ta jaddada cewa waɗannan kalamai na tashe hankula ba za su taimaka wajen tabbatar da zaman lafiyar yankin ba sai dai za su ƙara rura wutar ne kawai. Tun da farko kakakin Hamas Abdullatif Al-Qanu ya kira kalaman na Trump a matsayin wariyar launin fata da yi daidai da na Isra'ila. sami abu zuhri wani shugaban hamas shi ma ya yi da kalaman na trump game da korar palestinawa yana mai kiran matakin da haddasa hargitsi a gabas ta tsakiya a nasa bangaren jakadan palestino a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya da su mutunta bukatar al'ummar palestino da kuma 'yancinsu na rayuwa a gaza ita ma kungiyar kwatar incin falastinawa ta plo ta yi watsi da duk wani shirin korar falastinawa daga kasar su a birnin alkahira ministan harkokin wajen masar badar abdullati ya jaddada mahimmancin karfafa harkokin siyasa da tattalin arziki na hukumar palestino a gaza a wata ganawa da yi da firaministan palestino muhammad mustapha ya ce masar na da burin ganin hukumar palestinawa ta dauki nauyin da ke wuyanta a zirin gaza a nasa bangaren sarkin jordan abdullah na biyu ya ki amincewa da duk wani yunkuri na mamaye yankunan palestinawa da matsugun matsugunansu a ganawarsa da Mahmud Abbas ya jaddada wajibtin dakatar da ayyukan mamaye filaye da matsugunan Falastinawa a Gaza da yammacin kogin Jordan. Ita kuwa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu ruwa bayyana jin mamaki ta yi tana kira da a mutunta dokokin Majalisar dinkin Duniya. A nasa bangaren shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana shirin mamaye zirin Gaza tare da raba al'ummarta a matsayin wani abin mamaki matuka. filippo grandi ya shirya wa kamfanin lancin labaran afp na faransa a brussels cewa yana da matukar wahala mu bayyana ra'ayinmu kan wannan batu wani abu ne mai ban mamaki amma dole ne mu ga ainihin abin da ake nufi a nata bangaren hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta tunatar da cewa duk wani tilastawa ko korar mutane daga yankin da aka mamaye an haramta shi a cikin wata sanarwa da ya fitar volker turk ya kuma tunatar da cewa 'yancin cin gashin kai muhimmin tushe ne na dokokin ƙasa da ƙasa kuma dole ne dukkan ƙasashe su kiyaye shi nan da nan paris ta mayar da martani ga shawarwarin donald trump ma'aikatar harkokin wajen faransa ta jaddada adawar ƙasar kan duk wani yunkurin wa al'ummar gaza yin gudun hijira a nasa bangaren ministan harkokin wajen birtaniya ya jaddada cewa dole ne falastinawa su samu rayuwa da ci gaba a gaza da yammacin kogin jordan shugaban brazil luis inacio lula da silva ya kira shawarar takwarar nasa na amurka da cewa abu ne wanda ba za a lamunta da shi ba waɗanda ya kamata su sanya ido a kan gaza su ne falastinawa waɗanda ke buƙatar diya ga duk wani abu da aka lalata musu domin su sake gina gidajensu asibitocinsu makarantunsu da kuma rayuwa cikin mutunci da mutuntawa in ji lula a wata hira da gidan rediyon brazil a nata ɓangare ƙasar sin a koda yaushe tana ba da shawarar tabbatar da 'yancin cin gashin kan falastinu kamar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar lin jian ya shaida inda ya sake nanata wannan matsaya yana mai jaddada cewa Sin na adawa da yadda aka tilastawa mazauna zirin Gaza yin ƙaura. Kakakin ya ce muna adawa da tilastawa al'ummar Gaza ƙaura. Muna fatan dukkan bangarorin da abin ya shafa za su yi amfani da damar da aka samu na tsagaita buɗe wuta a Gaza da kuma yadda za a gudanar da mulkin bayan yakin don mayar da batun Falastinu kan turba mai kyau wato ƙudurin siyasa da ya ginu kan hanyar samar da ƙasashe biyu domin samun dawwammamen zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ma'aikatar harkokin wajen saudiya a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya tabbatar da matsayin masarautar wanda baya buƙatar wani dogon zance ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya kira shawarar tunbar cewa ba abin yarda ba ne yana mai cewa kaurar da falastinawa daga gaza wani abu ne da ba za mu amince da shi ba ministocin harkokin wajen kasashen turai da dama su ma sun nuna adawa da ra'ayin na trump suna masu cewa mayar da falastinawan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ministan harkokin wajen spain jose manuel alvarez ya ce ina so in yi ƙarin haske game da wannan gaza yanki ne na falastinawa kuma dole ne su ci gaba da zama a ciki gaza wani ɓangare ne na makomar ƙasar falastinu da spain ke goyon baya kuma dole ne ta kasance tare da tabbatar da amincin ƙasar isra'ila ministar harkokin wajen jamus annalena bayebok ta ce korar al'ummar falastinu daga gaza ba za a amince da shi ba kuma ya saba dokokin ƙasa da ƙasa. wannan kuma zai haifar da wani sabon yanayi da ƙiyayya kasalika rasha da ƙasar china sun yi watsi da shirin sake tsugunar da al'ummar gaza yayin da moscow da beijing suka yi imanin cewa za a iya cimma matsaya a yammacin asiya bisa tsarin ƙasashe guda biyu ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis shida ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Ba saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan Fabrairun shekara ta 1952. Sarauniyar ƙasar Birtaniya Elizabeth Alexandra Mary Windsor ta fara sarauta a ingila an haife ta ne da a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 1926 bayan mutuwar mahaifinta sarki george na shida wadda kuma ta karbi sarautar birtaniya ita ce saroniya wadda ta fi dadewa a kan mulkin kasar birtaniya kamar da kuma ita ce mai mulki wadda ta fi jimawa tsakanin masu mulki na duniya an yi firaminista har sau goma sha hudu a kasar birtaniya a lokacin da take sarauta sannan kuma boris yeltsin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance a lokacinta ba ga hukuma ta taka gagarin rawa wajen bayar da 'yancin kai ga ƙasashen afirka da dama da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka masu wurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau marigayi imam Khomeini ya kafa majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci wadda ita ce babban majalisa wadda take ba jagora shawara akan lamura daban-daban amma babban aikin wannan majalisa dai shine warware matsaloli waɗanda suka taso a tsakanin majalisar dokoki da kuma majalisar kare kundin tsarin mulki wadda dukkanin al'amura da suka shafi dokoki na majalisa da aka kafa ba za ta taɓa zama doka ba har sai wannan majalisa ta amince da su idan waɗannan majalisu guda biyu suka samu saɓani a tsakaninsu majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci ce za ta kawo ƙarshen saɓanin jagoran jun juhal musulunci ne yake zaɓar mambobi na wannan majalisa bayan kowaɗanne shekaru biyar. masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau aka kashe janar gulam ali wani kwamandan sojojin kasar iran a zamanin sarki sha wanda kuma a zamaninsa ne lokacin imam khomeini yana birnin paris na kasar faransa janar gulam mai mulki a lokacin ya ba da umarnin ɗaukar matakai na fitar da marigayi imam khomeini an ɗauki waɗannan matakai dai waɗanda suka kawo ƙarshen zaluncin wannan mutumin wanda yake jagorantar sojoji a lokacin juyin juyu halin musulunci a kasar iran ɗaya daga cikin abubuwa da suka ta gagarin marawa shine irin zaluncin da aka yi wa marigayi imam kumini wanda kuma janar gulam shine a kan gaba wajen ɗaukar irin waɗannan matakai sannan kuma ya jagoranci kisan mutane a kasar iran a shekara ta 1963 da kuma shekara ta 1978 kafin samun nasarar juyin halin musulunci a kasar banda haka kuma ya yi ƙoƙari matuƙa wajen cutar da jamhuriyar musulunci ta iran bayan tabbatar da juyi ta bayan samun nasarar ma ba tare da ƙaƙƙautawa ba ya ci gaba da ɗaukar matakai na ganin cewa ya biya bukatun ƙasashen yammacin duniya akan ƙasar ta iran. masu saurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau 6 ga watan fabrairu na shekara ta 1963 amir abdulkarim rifi dan gwagwarmayar neman yancin musulmi a kasar maroko ya rasu an haifi muhammad ibn abdulkarim alkhattabi wanda aka fi sanin sa da amir muhammad rifi shugaban kabilar rif kuma ɗaya daga cikin sarakunan mutane na arewacin afirka a ƙasar morocco ranar 28 ga watan janairun shekara ta 1882 zalunci da mulkin mallaka da spain ta yi a wannan ƙasa shine sanya shi yin tawaye ga wannan gwamnati ta 'yan mulkin mallaka kuma ya shafe tsawon shekaru goma sha hudu yana jagorantar boran kabilar reef da kuma sauran 'yan ƙasar morocco waɗanda suka shelanta tawaye akan spain da faransa da ƙarshe dai sojojin ƙawance na faransa da spain sun ɗauki tsatsauran matakai a kan abubuwan da yake gudanarwa da kuma hana shi zirga-zirga ba ga kuma sun sanya takunkumai masu tsauri na zirga-zirgar jiragen ruwa zuwa yankunan da yake a kan haka ne abdulkarim rifi ya nemi taimako daga kasashen musulmi da kuma gwamnatoci amma babu wani taimako wanda ya samu daga gare su da ƙarshe dai a shekara ta 1926 ya sha kayi kuma ya miƙa kai ga faransawa bayan haka kuma ya shafe fiye da shekaru 35 yana gudun hijira abdulkarim rifi ya koma ƙasarsa ta haihuwa a ƙarshen rayuwarsa inda ƙarshe dai ya rasu a ranar 6 ga watan fabrairu na shekara ta 1963 yana da shekaru 81 a duniya. masu saurare ku san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan fabrairun shekara ta 1904 aka fara yakin rasha da japan a lokacin da sojin japan din suka kai hari akan sojojin rasha a cikin kasar china ƙasar ta japan da wata ta yi galaba a kan sojojin ƙasar china tare da mame wasu sassa na ƙasar bayan da ta samarwa kanta da kuma sojojinta kayan aiki a shekara ta 1895 ganin kuma ta samu gagarumin nasara a yakin da ta yi da sojin rasha waɗanda suke cikin ƙasar china haka zalika sojin ruwa na japan sun mame yankin koriya har suka fatattaki sojojin ruwa na rasha waɗanda suka kafa sansanoninsu a cikin koriya bisa yarjejeniyar portsmouth wadda wakilan kasashen rasha da japan suka sanya wa hannu a ƙarshen yakin an mika wasu sassan yankin manchuria wanda yake arewa maso gabacin ƙasar china da rabin tsibirin sakhalin a ƙasar japan hakanan kuma yakin korea ya kawo ƙarshe wanda aka gabza a tsakanin rasha da kuma ƙasar japan masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batuta suka shafi duniya da kuma siyasar ta da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai magana ne akan mashigar wannan ta Panama wacce ake takaddama tsakanin wannan kasa mai dauke da sunan mashigar da kuma kasa Amurka inda Amurka ta bayyana cewa za ta kwace iko da ita. Za mu je inda aka kwana a wannan lokaci. thank you A cikin shekaru masu tsawo, mutanen Panama sun yi gwagwarmaya domin kwatar haƙƙin shimfiɗa ikonsu a kan mashigar ruwa take ɗauke da sunan ƙasarsu. A ƙarshe kuwa sun sami nasara a gomiya ta saba'in a ƙarnin da ya shuɗe a ƙarƙashin shugabancin Omar Turiskos, wanda shine rattaba hannu a kan yarjejeniya tare da shugaban ƙasar Amurka Jimmy Carter. da hakan ya kawo ƙarshen ikon amurka na kai tsaye a kan wannan mashigarwa ziyarar farko ta waje da ministan harkokin wajen amurka marco rubio ya kai zuwa wata ƙasa ita ce zuwa wannan ƙasa ta panama da ya je kuwa ya tattauna da mahukuntan wannan ƙasar ne akan yadda za a kawo ƙarshen abin da ya kira tasirin ƙasar china akan mashigar ruwan ta Panama. Ministan harkokin wajen na ƙasar Amurka ya shaida wa shugabannin ƙasar Panama musamman ma da shugabanta Molino cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump baya son ganin yanayin wannan mashigar ruwan ya ci gaba da zama yadda yake a yanzu da ƙasar china take da tasiri mai ƙarfi a kansa wannan ziyarar ta haifarwa da amurka ɗa mai ido kuwa domin shugaban ƙasar ta panama kosios rawar molino wanda ya yaba ko kuma ya karbi bakuncin ministan harkokin wajen na amurka ya sanar da shi cewa kasar tasa ba za ta sake jaddada yarjejeniyar da ta yi da kasar china ba kan batu mai alaka da mashigarwan. lokaci na ƙarshe da aka kulla wannan yarjejeniya tsakanin panama da kuma kasar china shine a shekara ta 2017 Hakanan kuma shugaban ƙasar ta Panama ya yi wa Amurka alkawalin cewa daga ma yanzu har zuwa shekara ɗaya ko biyu masu zuwa za a kafa kwamitin haɗin gwiwa na tafiyar da wannan mashigar wato tsakanin ƙasarsa da China gabanin ƙare wacce yarjejeniya da wa'adinta da lokaci kaɗan. ya zamanta wannan kwamitin shine zai ci gaba da tafiyar da wannan mashigar har zuwa lokacin da wa'adin yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka ƙulla za ta zo ƙarshe. To muhimmancin wannan mashigarwa ga Amurka. Mashigar ruwa Panama tana da matuƙar muhimmanci a wurin Amurka. A dalilin haka ɗaukar wannan mataki da ta yi. wanda tun lokacin da Trump yake yakin neman zaɓe yake magana akan cewa zai fitar da China daga cikinsa shine abin da ya ingiza shi a wannan lokacin da ya zama shugaban ƙasa ya aiwatar da wancan manufar. Fargabar Amurka ita ce yadda china take tasowa a matsayin ƙasa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki kuma take gogayya da ita amurka hakanan kuma yadda ƙasashen duniya da sun kai sittin suka kulle jejeniya ta manufofi masu zurfi da ƙasar china a ƙarƙashin shirin da china ta fito da shi na samun tasiri a cikin mashigar ruwa da kuma tashoshin jiragen ruwa hakanan yana a matsayin wani yunkuri ne daga china domin fitar da ƙasashe da dama na duniya daga ƙarƙashin danniya da tasirin ƙasashen turai da amurka ya zamana suna da 'yanci ta wannan fuska kuma amurkan za ta so ganin ƙasar ta panama ta yanke ma alakarta ta tattalin arziki da ƙasar china kacokau domin ita ta samu damar sake shimfiɗa ikonta a cikin wannan ƙasa kamar yadda ta yi a shekarun baya to ita dai mashigar ruwan panama ta haɗa tekunan atlantic ne da kuma pacific da hakan ya ba ta muhimmanci na musamman a tsakanin mashigar ruwan da ake da su a duniya za kuma iya cewa ta yi daidai da mashigar ruwa irin na jabal tsarik da swiss canal da babul mandab da kuma mashigar ruwa ta hormuz wani abu da ya baiwa wannan mashigar muhimmanci a wurin amurkawa shine abin da wani masanin amurka alfred mahan ya bayyana da cewa tun ma gabanin tsaga wannan mashigar amurka tana ɗaukar wannan yankin a matsayin wanda ya shafi tsaron ƙasarta musamman saboda yankin zai iya haɗa tsakanin ɓangaren gabashin amurka da kuma yammacinta ta fuskar ruwa kuma shimfiɗa iko da amurka ta yi akan wannan mashigar ne ya ingiza ƙasar ta panama ta ɓalle daga ƙasar colombia wato yadda amurkan take son tun a wancan lokacin a tsaga wannan mashigarwa shi ya sa ta ingiza panama ta ɓalle daga nan sai aka ƙulla jejeniya da panama akan cewa idan har an haƙa mashigar to za ta kasance ƙarƙashin amurka na tsawon shekaru 99 gwagwarmayar mutanen panama akan wannan mashiga a tsawon shekaru masu yawa al'ummar ƙasar panama cikin gwagwarmaya domin tabbatar da cewa sun shimfiɗa ikonsu a kan wannan mashiga da ƙarshe hakan ya faru a zamanin wato shugaba omar efrain herora wanda ya rattaba hannun takwaransa na amurka jimmy carter sai dai wannan bai wadatar ba wajen wato kare ikon ƙasar panama a kan wannan mashigar domin kuwa shugaban ƙasar amurka ronald reagan yana hawa kan karga mulki a shekara ta 1981 sai ƙungiyar leƙen asirin amurka ta cia ta yi wa shugaban ƙasar ta panama mai ra'ayin wato gurguzu da juyin juhali kisan gilla sun yi haka ne dai ta hanyar harbo jirgin saman da yake ɗauke da shi tare da wasu abokan aikinsa masu yawa bayan wannan kisan gilla da cia din ta yi wa shugaban ƙasar ta panama janar norega ya hau kan kargan mulki shi kuwa ɗan koren amurka ne a wancan lokacin amurkan ta sake shimfiɗa ikonta akan wannan mashigar ruwan ta panama ta kuma Faki da batun mayakan contra da take taimakawa domin ci gaba da yakar gwamnatin sandinista ta nicaragua ta girke sojoji a cikin wannan ƙasa ta panama duk dai saboda shimfiɗa ikonta akan wannan mashigar a shekara ta 1989 kuwa lokacin da tsarin gurguzu a duniya ya samu koma bayan, kuma tarayyar soviet da take ita ce babban madogarar 'yan gurguzu ta rushe amurkan ta sake shata siyasa a cikin wannan yankin na latin ta kuma sake ƙoƙarin mayar da ikon nata a kan wannan mashigar ruwan da sunan fada da fasakorin muggan ƙwayoyi amurkan ta zargi shugaban ƙasar ta panama norega da cewa yana ɗaga masu fasa ƙauri na muggan ƙwayoyi ƙafa suna shigar da koken zuwa cikin amurka a dalilin haka amurkan ta shelanta yaƙi a kan wannan ƙasa ta shiga da sojojinta har cikin fadar shugaban ƙasar ta kamo shi sannan ta sa shi a cikin jirgin sama ta kai shi can ƙasarta ta yi masa shari'a sannan ta yanke masa hukuncin zama a gidan kurkukunta na amurka wani abu mai muhimmanci ga amurka shine shimfiɗa iko akan wannan mashigar ruwan yana nufin cewa ta samu iko akan dukkanin arewacin atlantika musamman bisa la'akari da ƙawancen da yake tsakanin Amurka da kuma ƙasashen turai da suke a wancan bangaren tun yakin duniya na ɗaya ake da wannan ƙawancen wannan ne yasa wannan mashigar take da wani ƙarin muhimmanci ga amurka a bisa wannan dalili ne amurkan dai take son ganin ta shimfiɗa ikonta a kan dungun duniya da ake kira daskararren teku na kudu domin ta iya ƙalubalantar rasha hakanan kuma yadda ƙasashen turai ƙawayen na amurka suke da iko da mashigar ruwa ta jibal tsarik dalilin haka arewacin tekun atlantika baki ɗaya na amurka ne yanzu da amurkan ta samu galaba a kan panama to abu ne mai yiwa a nan gaba ta yi wa shugaban ƙasar Kanada. da shugaban wato kasar denmark ko kuma a ce sarauniyar kasar irin haka domin samun inda za ta sanya kafafunta a daskararren tekun arewa faruwar hakan ina nufin cewa a cikin wannan karni na 21 da ake ciki yankin daskararren teku zai zama wani fagen daga. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shi muna da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare muna yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun nasarar da sojojin Sudan suka samu ne na kwace iko da birnin Alkamlin da furucin babban hafsan hafsoshin sojin kasar Jen janaral abdul fatah al ya yi cewa nasara tana nan kusa don haka babu wata tattaunawa ko sulhu da 'yan tawayen kasar na kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rundunar sojin sudan ta sanar da cewa sojojin kasar sun kwace iko da birnin alkamlin da ke jihar aljazira a tsakiyar kasar a ranar talatar da ta gabata sannan sojojin sudan sun watsa a shafin facebook wanda ya hada da shafukan sada zumunta na telegram hotuna da faifan bidiyo na yadda al'ummar kasar suka fito suna gudanar da bukukuwan murna na kwace birnin na alkamlin tare da tsarkake shi daga samuwar mayakan dakarun kai daukin gaggawa general abdul fatah al-burhan ya ce sojojin sudan suna gab da kammala samun nasara bayan da suka fatattaki dakarun kai daukin gaggawa a dukkanin yankunan birnin khartoum fadar mulkin kasar kamar yadda kafofin watsa labaran sudan suka ba da sanarwar cewa kisan kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a jihar aljazira manjo general abdullah hussein sakamakon wani hari ta sama da aka kai a daidai lokacin da wani kasa kazamin fada tsakanin dakarunsa da sojojin kasar ya barke a birnin alkamlin da ke arewacin jihar aljazira ya kara raunana 'yan tawayen rapid support forces a nashi bangaren shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya ce babu wata tattaunawa ko sulhu da dakarun kai daukin gaggawa na kasar kuma ya rufe kofa kan dawowar waɗanda suka tsaya tare da 'yan tawaye dangane da batun waɗanda ke goyon bayan dakarun ƙungiyar rapid support forces shugaban majalisar gudanar da mulki na ƙasar sudan ya ce nan ba da daɗewa ba ƙasar sudan za ta samu kubuta daga abin da ya bayyana a matsayin rikicin 'yan tawaye ya kuma ƙara da cewa sun kare sudan kuma suna fafutukan ganin al'ummar ƙasar sun rayu cikin aminci sannan ba za a yi wata tattaunawa ko sulhu ba da 'yan tawaye kuma ba za su karbi waɗanda suke tsaye tare da 'yan tawayen ba alburhan ya kuma ziyarci matatar mai ta aljili da ke birnin hartum ya kuma yi alkawarin sake gina abin da aka lalata a yakin da ke ci gaba tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 a ranar asabar ɗin makonni biyu da suka gabata ne rundunar sojin sudan ta sanar da cikakken ikonta akan matatar mai ta ajili kuma masu fafutuka a shafukan sada zumunta sun yada bidiyo na sojojin ƙasar a gaba da kuma cikin ƙofar matatar wannan dai na zuwa ne kwana kaɗan bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da kwace iko da hedkwatar rundunar soji da ke birnin hartun bahari kuma dakarunta a garuruwan ondurman da bahari sun gana da dakarun da ke cikin babban kwamandan sojoji da ke tsakiyar birnin hartun a karin farko a cikin watanni 21 da suka gabata kwace iko da matatar mai ta aljili da sojojin sudan suka yi ya ƙara faɗaɗa ne tare da shimfiɗa ikonsu a arewacin birnin hartun bahari baya ga unguwanni da ke makwabtaka da tsakiyar birnin da harkwatar hukumar samar da makamai da gadar blue nile yayin da dakarun kai daukin gaggawa sau kwace iko da gabashin birnin hartun bahari da wasu unguwanni a tsakiyar birnin da gadar malik nimri da ke da alaka da birnin hartun fadar mulkin kasar. bangare guda kuma darakta janaral na hukumar lafiya ta duniya terus adnom gabriesu ya ce kimanin mutane saba'in ne suka mutu a wani hari da aka kai kan asibiti ɗaya tilo da ke ci gaba da aiki a birnin alfashir da ke shiyar sudan ta kudu ghebreyesu ya rubuta a shafin sanadin dalin x cewa mummunan harin da aka kai kan asibitin saudiya da ke alfashir fadar mulkin darfur ta arewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane saba'in tare da raunar ta wasu goma sha tara na daban a tsakanin marasa lafiya da ma'aikatan lafiya kuma ya bayyana cewa asibitin ya cika da majinyata da ke samun kulawa a lokacin harin ya ci gaba da cewa a matsayinsa na asibiti ɗaya tilo da ke aiki a birnin alfashir asibitin ƙwararru na saudiya na kula da lafiyar mata masu juna biyu sannan asibitin yana gudanar da ayyuka da suka hada da na harkokin mata magungunan mata masu ciki gudanar da tiyata da kula da yara baya ga cibiyar kula da ƙananan yara da suka rasa abinci mai gina jiki gibresu ya kara da cewa suna ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen hare-hare da ake kaiwa kan ma'aikatan kiwon lafiya a sudan da kuma ba da cikakken damar yin gaggawan gyara a wuraren da suka lalace gwamnan jihar darfur mini minawi ya ce a dandalinsa na x cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai hari kan sashen gaggawa na asibitin da ke babban birnin jihar darfur ta arewa wanda ya yi sanadin mutuwar marasa lafiya ciki har da mata da yara yakin da ake yi a sudan dai ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin yayin da kimanin miliyan goma sha hudu suka rasa matsugunansu da kuma tilasta wasu 'yan gudun hijira a ciki da wajen kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa na ƙara ta'azzara na ganin an kawo ƙarshen rikici domin kare sudan afkawa cikin bala'in jin ƙai a gefe guda kuma sojojin sudan sun samu gagarumar nasara a makon da ya gabata inda su kawo ƙarshen killace harkutan babban cibiyar rundunar sojin sudan da ke birnin khartoum bayan lugudan wuta da suka yi ta sama bayan shekara guda da rabi da harkutan rundunar da ke birnin khartoum ta kasance ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa sannan sun matatar mai da ke aljiri da ke arewacin birnin hartun bahari masana dabarun yaƙi suna ɗaukan wannan ci gaba a matsayin wani muhimmi a lokacin rayuwar yaƙi da aka shafi kusan shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wakilin gidan talabijin na aljazeera. abdulbaki addafir ya zanta da jami'an soji da dama da kwararru da kuma na kusa da waɗanda suke kusa da waɗannan al'amura kuma a cikin rahoton da ya watsa ya bayyana sirri da cikakken bayanai da wannan gagarumin ci gaba na soji a yayin yakin sudan yana cewa da misalin karfe biyar na yamma agogon sudan an kammala wani shiri cikin tsanaki da shugabannin sojojin sudan suka yi yayin da tawagar sojojin sudan da suka fito daga shiyar arewa mai kunshe da tawagar dakarun sojoji daban-daban har guda uku tawaga ta farko ta fito ne daga rundunar sojin da ke yankin kaduro a khartoum bahari tawaga ta biyu ta fito ne daga yankin wadi saidina daga arewacin birnin andurman tawaga ta uku daga rundunar injiniyoyi a kudancin andurman ya gana da sojoji masu kula da rumbunan makamai a kudancin birnin hartun bahari waɗanda suke da alaka da ɓangaren kudu da babban kwamandan sojojin sudan ta gadar blue nile wannan ci gaba ya zo ne bayan kimanin shekara guda da watanni tara dalilin da ya sa aka gudanar da biki a gaban babban kwamandan sojojin sudan da manyan kwamandojin sojin kasar masu lura da al'amura dai na nuni da cewa muhimmancin wannan mataki shine kawo ƙarshen killace rundunar sojin ƙasar sudan da aka yi inda wasu manyan hafsoshin soji da manyan kwamandojin ƙasar suka kasance a cikin bariki tun daga ranar farko da ɓarkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 tun daga lokacin da aka fitar da haɗewa tsakanin sojojin sudan a birnin hartum ta arewa dakarun da ke goyon bayan dakarun kai daukin gaggawa suka yi shiru na wani lokaci har sai da wani sakon twitter ya fito a dandalin x daga bashar da big mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa kuma kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces wanda ya bayyana wannan arangama a matsayin karya kawai na ragowar sojojin tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir suke yadawa yayin da sauran shugabannin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ke kalubalantar sojojin sudan a shafukan sada zumunta da su fitar da sanarwa a hukumance ta tabbatar da wannan labari dakarun na rapid support forces ta fitar da wata 'yar gajeriyar sanarwa inda ta bayyana haɗewar sojoji a matsayin ɗaya daga cikin muhimman matakai da aka tsara wata majiyar soji da aka sanar a rundunar sojin sudan ta yi tsokacin cewa takaitaccen bayani da kakakin ya fitar na da nufin ba da sarari don yin bayani mai faɗi da kuma cikakkiyar jawabi da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban kwamandan sojin ƙasar zai gabatar daga gare shi da zarar an kammala shirye-shiryen taro rahotanni sun bayyana cewa bayan barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 a ƙarshen watan ramadana yanayin zafi ya yi tsanani har sai da kwamandan kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya nemi fatawar addini da za ta baiwa dakarunsa damar rashin ɗaukar azumi a wannan lokaci dakarun kai daukin gaggawa sun kai farmaki kan hedkwatar babban kwamandan rundunar soji suna neman babban kwamandan dakarun sojin sudan general abdul fatah al burhan ko kuma mamaye rundunar sojin don sanar da shirye-shiryen siyasa cikin gaggawa cikin shirin juyin mulki na gaggawa sai dai haƙar su ta cimma ruwa ba sakamakon jajircewar shugabannin dakarun tsaro na fadar shugaban ƙasa wanda aka kashe jami'an su da dama a wannan rana a nan wani jami'in da ya yi ritaya ya shaida wa gidan aljazira ne cewa katangar siminti da alburhan ya gina a kusa da helikwatar sojin wani ƙarin cikas ne da ya hana dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces shiga cikin babban kwamandan rundunar ta hanyar buɗe wuta mai tsanani da kuma dimbin motoci ɗauke da makaman kakaɓo jiragen sama da kuma tankokin yaƙi masu yawa tun daga wannan rana dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka killace shugabannin sojojin sudan masu yawa sosai a hedkwatar hakan dai ya fito fili ne bayan kubutar da general abdul fatah ranar 24 ga watan agustan shekara ta 2023 ta hanyar wani aiki mai sarkakiya da aka gudanar a cikin duhun dare wanda har yanzu rundunar sojin ta ki bayyana cikakken bayani kan lamarin Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai a mako na gaba za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.